감사합니다. 네. a ba da hanya wa sauran wanda ba su shigo ba da bisa umarnin sarkin yakin bauchi idan liman yana kusa zai bude mana taro da addu'a na liman su sallallahu 好，好。sauran jama'a manyan baki da suke tare da shi waɗanda suka masa rakiya daga zo daga kusa da nesa ubangiji Allah ya sanya albarka a cikin wannan sabuwar fada da aka gina mana ubangiji Allah ya tabbatar da alheri a cikin wannan zama da za a tattauna ubangiji Allah ya wuce gaba cikin duk abin da aka sa a gaba subhana rabbika rabbil izzati amma alal to a ɗan mai busa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن mai girma gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi jagaban katago mai girma shugaban jam'iyyar pdp na jihar bauchi alhaji hamza koshe akuyam son tirakin akuyam ce garin kasar hardawa mai girma darata general alhaji faruk mustapha mai girma tsohon dipiti gwamna alhaji abdulsule katagun ɗan galadiman wazirin katagun mai girma sarkin yakin bauchi kuma hakimin ƙasar lame mai girma hakimi akwai muhimman mutane da mai girma gwamna yake tafiya da su wanda ya kamata kaɗan daga ciki ma'ambaci sunansu ta nan gefen mai girma hakimi akwai sanata muhammadu bello aminu mai girma gwamnan jihar bauchi don ka shirya da akwai bala gidado alhaji bala gidado yana wannan waje akwai alhaji kabiru barwa akwai alhaji abdullahi yari yarin bauchi da kwamishinoninmu da muke tafiya da su hajiya amina katago da alhaji muhammadu kabir shi ma aminin mai girma gwamnan jihar bauchi ne mai girma hakimi akwai sanata na gobe mai jiran gado da izinin allah alhaji garba dahiru salanken bauchi shi ma yana wannan waje akwai famasi sama'ila birga shi ma yana wannan waje akwai alhaji audu sale abokin mai girma gwamnan jihar bauchi ne a wannan waje akwai alhaji baba isa dan isan duguri shi ma yana wannan waje akwai sarkin shanun boci da cika sauran boci da baba dori shi ma yana wannan waje akwai mataimakin shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar bauchi alhaji bashir ya'u da ladan yari da dibiyo duk suna wannan waje mai girma gwamna shugaban karamar hukuma da alhaji shi zaki mai kokara na ƙauren bauchi shi ma yana wannan waje akwai tsohon shugaban karamar hukumar bauchi shi ma yana wannan waje ka shi daɗe 'yan majalisar sarki da sauran malamai daga digatai jami'an tsaro 'yan jarida assalamu alaikum a daidai wannan lokaci shugaban jami'ar pdp na shiyar bauchi ta arewa shi ma ya iso wannan waje shi daɗe mai girma sarkin yaki yau ga gwamnan jihar bauchi na yau kuma na gobe na izinin allah shugaban ƙasar jibi na tabbata wannan gida allah ya ga dama a lokacinsa ka zama sarki kuma a lokacinsa gashi ana gyara fada duk da gwamna na san daga nesa ransa ya ɓaci amma da ya shigo ciki sai na ga ya dariya don aikin ana yi ba a gama ba ne to mai girma gwamnan jihar bauchi ga ka a gidanku ga kuma sarkin yaƙi yana jin me za ka ce amma daga can na gano shugabanmu kuma dattijo sanata adamu ibrahim gumba muna maka barka da zuwa dattijo kuma mai girma gwamna suna fatan allah ya ƙara maka lafiya to mai girma gwamna na girma gwamna gare ka ga ka a gidanku me za ka ce wa sarkin yaƙi don ya shirya shirin yaƙi yau kowa ya ga shirin da hakimi ya yi da rawanin da ya san ya yi shirin yaƙi bismillah mai girma gwa hau da hau alim min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim mai girma ba ma ganin ka ba ma ganin ka jihar bauchi alhaji hamdu ko shakuyam mai girma dg na kamfen na pdp 2023 right honorable faruk mustapha mai girma sanancin bauchi kuma ɗan takararmu na sanata insha allahu distinguished senators da suke nan yana kuma deputy governor na jihar bauchi open up open up open up sauran kwamishinoni da ah, suke nan nan su ga fari biki bari manza ba ala ku tura mu kan mutane da yan sa da dagatai da sauran sarakuna masu littafi abokaina aminaina sauran 'yan takarkaru shugabannin kanamin hukuma na jam'iyya na mulki jami'an tsaro al'ummar lame yan jarida assalamu alaikum mai girma hakimin lame sarki yakin bauchi muna godiya wa allah subhanahu wa ta'ala muna daɗa salati wa manzon rahama kuma na addu'a wa iyayenmu da shugabanninmu wanda suka gabata na alheri mai girma muna nan bisa babban kuduri ne na jam'ian pdp daga sama har ƙasa wannan gida mai albarka mun zo mu nemi tabarraki ne da alfarma kuma da albarka bisa sanin cewa gidanmu ne za a mana addu'a a matsayinka na uban ƙasa ƙasa mai girma irin taka mai albarka ba zai yiwu mu shigo nan ba mu zo nan ba sanin cewa abin da ya dame mu a siyasance shi ya dame ka al'ummance saboda damuwanka shine al'umman kasan toroma gaba daya ko kuma kasar bauchi a matsayinka na sarki yaki to yanzu yaƙi da ake yi ba yaki ne da takobi ba ko da mashi ko da zagaye da ƙararrage yaƙi ne da ake yi akan talauci akan jahilci da kuma sauran abubuwan rayuwa wanda suka addabe mu mun cika wa'adin shekara hudu nan da kwana kaɗan shine muke neman maimai a matsayina na gwamna kuma a sama mana abokan aiki wato 'yan majalisa musamman ma naka nan alhaji hamisu dattijo abokin ciyaman ɗina wanda shine zai tsaya kuma allah yadda da yardan allah da yardan ku ya zo mai aiki da shi a jihar bauchi don ku samu wakilci mai kyau haka kuma muna neman alfarma ku saurin 'yan takarkari musamman ma uban ƙasa babanmu wazirin adamawa don a zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar najeriya insha Allah 2023 saboda hakan zai kawo mana dama mu samu alfarma iri-iri kuma abubuwa da muka fara budewa ya taimaka mana mu kai su wani wani zango na wato nasara da ci gaban al'ummar jihar bauchi musamman ma fetur din nan ba da shi ba ba ma zaton za mu samu ci gaba har mu haƙanmu ya kai ga ruwa haka kuma mu samu ɗan majalisan tarayya namu wanda zai mana biyayya wanda ya san kuma ya san ka wanda za mu gaya masa sako ya je ya yi wanda zai kawo mana ayyuka mai girma hakimi kamun magana hanyar lame lame wajen ubana ya fara yin headmaster 1920s ina sane da kasar nan kuma na san abubuwan da suke wurin kuma na san tarihin labe watakila dan majalisa ne ma zai kawo kudurin da za a yi ban yayi ba ko kuma sanata salanke wanda yake wanda ka san shi gidan ku daya saboda haka idan kana da naka ma kaso na kwarai salanke na kwarai ne na san kuna da sanata a nan amma wannan sanadan bara gurbi ne mu muna son wanda zai mana biyayya kuma zai maka biyayya

a ƙasar toro mun yi aiki iri ba tare da an gaya mana ba ba tare da kuna da wakilai a majalisar shugogoki ba muka kawo ƙudurori iri-iri ga hanyar rishi zuwa tulu wanda kwanan da muka fara ta kuma insha Allah za a yi to wannan babu ruwan dan majalisa wannan kai ne ma zan ce kai inda ka dade kana magana to kaga akwai gibi ga sauran hayuka ko gidan nan da gani kasan akwai canji muna buƙatar lokaci a gama gidan nan in ba ku wani abin da za ku yi mu dawo ba haka zai tsaya sun san halin su za su karasa ba ga masallaci wato Allah ne yake yin komai amma masallacin nan shine yana ɗaya daga cikin abin da ne alkawari ban yi ba amma ina da niyan za a yi sha Allah wataƙila kafin mu bushe wannan ko kuma muka dawo da muna neman wannan alfarma da kuma addu'a kuma da tunatar da kai abin da ka sani don ka gaji yaki akwai ɓata gari da yawa a ƙasan toro wanda suka addabe ka anan kana ƙoƙarin ka amma a daɗa musamman ma iyayenmu wanda su ne mataki na farko a shugabanci wato masu littafi da dagatai a buɗe ido da ku muke bacci da ku muke tashi mun san babu albashi mai kyau babu kuma taimako mai kyau daga wajen gwamnati amma za mu gyara amma da allah amanan da aka baku a matsayinku na mu a rike kada a bada wuri wa mata gari su zo su zauna su samu matsuguni saboda wani abu kalilan shi yasa eh kamfen muke yi kuma da tunasar da kanmu jagoranci da shugabanci muna godiya irin karɓa da aka mana shigowa wannan gari mun san mun zo gida ni nan gida ne a wurina da ma ba sai na zo ba sai aiko amma sanin ka da girmanka dole ne mu zo mu girmama ka mu girmama ka yadda Allah ya ɗaukaka ka Allah ya saka da alheri muna godiya kwarai da gaske assalamu alaikum to yanzu mai girma gwamnan jihar Bauchi ya isar da jawabi da yake so ya gaya wa sarkin Yaki. kuma idan za ku yarda da ni yau shiri da sarkin yaƙi ya yi ya gwada wa mai girma gwamna wannan ƙasa an yi yaƙi a cikinta kuma mai girma gwamna ka yi nisa a wannan ƙasa domin ko ƙaramar hukumar alƙalari ba ta samu aiki da wannan ƙaramar hukumar ta samu ba amma duk da haka hakimi yana gaya maka gashi ya sa bakar riga amma alkaibar mai gwal-gwal to bakar rigar ranka shi daɗe akwai sauran aiki a wannan kasar don haka idan Allah ya dawo da kai wani zuwan da za ka yi hakimi farar riga zai sa kal domin lokacin ka gama komai to ranka shi daɗe sarkin yaƙi ga magare ka Alhaji Aliyu Yakubu sarkin yakin Bauchi bismillah me zaka ce wa dan Ali Haidara dan zaki Ali nugu yaki yaƙi ba yaƙi sai dai kyauta sarkin yakin daular usmaniya ga kaga gwamna madugu siyasa ba da gaba ba saura dan muhammad sallallahu ala nabiyil karim mai girma yaya na gwamnan jihar bauchi gauran bauchi sanata bala abdulkadir sauran mukarraman gwamna dan dan tsallake don ina da abun fada da yawa matakan gaisuwa muna godiya ma Allah madaukakin sarki da ya tausaya mana ya ba mu ɗa jigo jagora kamar ka ƙasar sarkin yaƙi ƙasa ne mai tarihi wanda kuma suke gogayya da ƙasar dukkan dukkanmu mayaka ne kuma mayaka wanda iyayensu suka yi yaƙi tsakanin jini da takobi kasan sarkin yaki ta fara tun daga gyaɗin wunti sai da ta kai har benue yau allah cikin ikonsa da yardansa an cire benue din an cire filato an zo an raba ƙasan biyu allah ka ci toro allah ka ci jama'a saboda haka duk wanda ke kasan toro ni ubansa ne kuma ina tabbatar maka toro gaba ɗaya naka ne kamar yadda kwamandojinka na kamfen suke shiga su fita haka mu ma da mu da sauran dukkan jaurabenmu da gundumominmu da malamanmu da addu'o'i da wayar da kan mutane tunda mu ba da mai kamfen ma kuma ga dukkan alama ka ga canji kuma canjin nan dalilinsa shine ka gwada mana soyayya soyayyar nan da ka gwada mana mu ma ba da amurka ba da kun yi magana da protocol suka ce wai da su akwai tsarin su na ce tsarin ku daban munan ya zo gida ne don haka mutanen kasar labe gaba ɗaya ranka yadda sun ɗauki na ɗauki amanan suna danka maka sannan babu da kyauta da damu maka wanda damu biya ka aikin da ka yi aiki ne na tsoron Allah aiki ne wanda ka san da nauyi a kanka amma sai masoyinka zai maka don haka na sani aka ce wani abun sai naka domin ma mun yadda kai namu ne mun maka sarauta na sadaukin wunti na farko ka gaji yaƙi ka gaji karatu duk da ka ce yaƙi ba a yi da takobi, duka naka ne da mu baka takobi na saran maziyata. da mu baka alkur'ani wanda da ka kewaya da izinin Allah ka rika gaba kenan daga wannan kai shekara hudu har sai ka je kwaloluwa mutanen kasan mu masoyan ka ne Allah da da ranka muna da jigogi da suke taya mu suke taimaka mana duk lokacin da wani abu ya shafe mu na al'umma musamman akwai wanda dandanka maka amanansu na farko muna da yara matasa masu neman abin kansu masu kuma arziki wanda kuma suka gaji arziki wayannan duk lokacin da muka tashi al'amari suna shiga ciki babban jigon jigonsu taso alhaji hamisu ɗaya kan ka masa rabawa. kalifa dan saddauna kalifa bula lasfo ga gwamna ka, ga gwamna ka. eh to su kenan gwamna ga danka kalifa kalifa mani amin kalifa dan saddauna yanzu yake bani kudi saboda kai kalifa dan saddauna to amin sarkin shanu babban darakta karamin tsuntsu da babban gida barkalin kankantar allura karfe ne baba godiya wa gida sannan kuma ka taya mu godiya duk abin da muka tashi za mu yi ina godiya kalifa mai jiran kujerar rex uku sai mun ga hannunsa yana yi da mu gaskiya ran kai da isa ba bai turo ka ne ba sa tsayawa da wallahi ba mu amma duk abin da ya shafe mu za ka ga hannunsa to masoyin mu ne ko masoyin ka ne duk wani ɗan siyasan da ya taimaka wa mutane a yanzu ya yi domin ka ne to don haka dole ne mu faɗe su ka san su kuma kar a yashe su domin lokaci ne na zo na ayi kuma matasa ne masu jini a jika ranka ne mun yi maganganu da kai da yawa kwanaki na faɗa mun kan cewa wannan ƙasa namu ƙasa ce wacce take da arziki muna fatan idan an zo an rantsar da kai karo na biyu don ina ganin rantsuwar muke jira insha Allah akwai ma'adinai a ƙasar nan amma baka samu ƙwararre a kai ba saboda shi ya yi karatu na littafi ne shi kuma ma'adini akwai wanda aka haife su a tonansa ne duk abin da baka tsammani a ƙasar nan akwai kuma kowane kwaya ɗaya zai riƙe maka bauchi na shekara ɗari tun daga kwanan da ka shigo hannun inda muke zaune muna kan gwalle shi yasa muka dan samu rauni wajen 'ya'yanmu da suke cikin ƙauyuka zuwansu makarantu saboda arziki da allah ya mana eh, gimbiyan rediyo kenan khalifa dan saddauna ya ce bebe ya ta zauna a binta a ƙasa yalla wadejo shugaban ta allah na afirka to ranka ne dan abdullahi uban abdullahi amanan gwamna bello gwamna a utilizing abubuwan da muke da shi don ka ƙara samun kuɗi na shiga akwai ƙauyen lame wanda idan kai sallar azahar ka yi jinkiri da ka yi wuridi to in allah da ka tashi mai ya jika maka duwawunka saboda haka har man fetur muna da shi a nan to don haka ka taimake mu kamar yadda Allah ya taimake ka a fidda waɗannan abubuwa domin amfanin al'umma ga banzur nan ya san abin da nake faɗa khalifa wannan sa ne bana kusan da ya gangaro bana Allah da da hanka ba akwai percentage na gona a cikinsa duk kusan da aka tauna akwai wannan gaskiya ne khalifa dan saddauna dalilin arzikin mu akwai mai arziki tsakanin ibo da ya zo muka gwada masa waje ya je ya duba ya zo da mashin na dictating goal to a ranar daga kirista ya yi jajar shukura ran kai da ya ga arziki to kar yi wasa da wannan akwai dutse da duk duniya ke amfani da shi sunansa bauchite kuma mu muke da shi in commercial quantity tun daga farkon kasan nan sai da ya kai har gaba da na wajen. a samu industries tunda shi ba wai da a masa komai bane feke shi da a yi a polish ɗinsa wanda yara kamar mutum dubu goma dan samu aiki ka samu sauki don ka kara aiki ma al'umma to muna godiya da wannan ziyara mun yi bakin ciki da ba a nan da aka kwana ba don duk gundumominmu har ni na damun ci abin da su ba yaƙi sai dai kyauta sarkin yaƙi amma tun da ka je toro ka kwana muna maka addu'a da shigan ƙasanmu da fitansa Allah ya sa ku yi duka lafiya amin sarkin yaƙi kuma addu'anmu gare ka addu'a ne zama na wajibi ga malaman mutum da asuba suke sauka al'qur'ani. ai shekau ban dakin wuntawa sun maka sauka alkur'ani ban san iyakacin sa ba amma muna kyautata zaton ka ce da ka gansu to a samu a gansu a nan na toro a gansu a toro an ce da na su je su taro a toro kullum ina so ga ciyaman dinmu nan ku gane kan cewa nan ita ce gaba can kanne na ne na ne kuma mun haɗa kanmu domin girma gwamna da wannan ɗan gajeren jawabi muna so mu roƙe ka arziki ɗaya tak रख गिरने